lafiya. Assalamu alaikum sashen Amurka mai magana awal Muhammad Larabawa. Muna kira ga al'ummar Najeriya musamman 'yan uwa da muke mu'amala da su a kowane fanni. da cewa wannan sabuwar shekara a ta a najeriya a cikin addu'a kuma a ci gaba da kyautata mu'amala da zamantakewa tsakanin al'umma wajen jin kan juna da kuma samar da ingantaccen rayuwa ga cikin al'umma kowa yana da damar da zai taka a bangaren da yake da iko domin ya tallafa wani ko wata domin su samu ingantacciyar rayuwa su masu more su ji daɗi kamar yadda shi ma allah ya wadata shi da wannan bangaren dan dan jarida ne kai za ka iya taimakawa dan kasuwa ne kai maka taimaki wani mai mulki ne da duk wani mutumi da allah ya hore wata dama muna kira da ya fito ya taimaka yan uwansa su ma su samu wata madafa mai magana awal muhammad din laraba shugaban gidan ya tallafa mabukata daga nan jihar kano a najeriya Assalamu alaikum suna na Zaidu Bala Kowa sabuwar birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na kasa Zan yi amfani da wannan dama ya yi ma 'yan uwana barka da shigowar sabuwar shekara. Sannan ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da membobin dandalin BOA da membobinmu na kungiyar murya talaka a fadin Najeriya da Afirka baki ɗaya a duk inda suke. da fatan allah ubangiji ya ba mu albarkacin wannan shekara duk wata hidina da ke cikin wannan shekara allah ya kaɗe mana su allah ya ba mu alheran wannan shekara da fatan allah ubangiji ya ƙara yi mana jagora allah ya ba mu zama lahiya da kwanciya hankali a ƙasashenmu na duniya baki ɗaya mai magana shugaban ƙungiyar murya talaka na ƙasa zai dogala kofa sababar birnin kebbi jihar kebin tarayyar najeriya sashen Hausa na BOA America. Mai magana Sadi Sa'idu daga nan daura. To muna yi wa Malam Usman Ahmad Kabara barka da shigowa wannan babban dali na abar ya huce muna yi masa fatan alkhairi tare da jagoran wannan shiri Ibrahim Alfa muna yi masu fatan alkhairi da fatan allah ubangiji ya sa su ci gaba da wannan shiri kamar yadda muka saba jin shi ta ɓangaren nishaɗantar da al'umma da kuma faɗakarwa da kuma ainihin nishaɗantarwa da fatan allah ubangiji ya bar zumunci tsakanin biyu da dukkanin al'umma masu saurare muna muku fatan alkhairi muna tare da ku a kusan koyaushe allah ya bar shi thank you sunana babba Haruna Daba baju Bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka reshen jihar Gombe. To alhamdulillah muna yi wa Malam Usman Kabara fatan alkhairi tare da addu'ar Allah ya dafa masa tare da shi da babban mai gida Ibrahim Alfa a wannan shiri nasu na a bari ya huce Allah ya taimaka Allah ya musu jagora Allah ya sa shirin ya dore kamar yadda al'umma suke jin daɗin wannan shiri Allah kuma ya saka musu da alkhairi muna tare VOA. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA sunana Hafiz Balaraba Gusau daga tarayyar Najeriya. To, ina miƙa gaisuwar fatan alkhairi da kuma fatan kasancewa a sabuwar shekara ta 2017 lafiya ga dukkanin ma'aikatanku sannan ina mika cikakkar gaisuwa ga dukkan ma'abota wannan dandali na BOA da fatar Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu alkhairin da ke cikin shekarar miladiya ta 2017 lafiya. Hafizu Balaraba Gusau daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. ni yau ina son yi magana ne akan bashin da shugaban ƙasa ke ƙoƙarin cewa da gwamnatin najeriya ni a gaina ina ga hakan bai dace ba ganin cewa an yi irin waɗannan abubuwa tun a gwamnatin baya amma hakan bai haifar da ɗa mai ido ba da fatan 'yan majalisun najeriya ba za su goyi bayan shugaban ƙasa ba domin ya ci bashi domin har ga allah babu wata ƙasa da bashi ya mai bai kuma a ce tana ce ta samu wani gagarumin ci gaba ba wata al'umma da ba shi mata katutu za a ce ta samu cigaba gaba don haka sai ma wani ƙarin wahala da zai biyo bayan haka ganin cewa sharɗin da suke da babbe ga bashin fatan shugaba zai nazari dangane da wannan al'amari na gode ne magana mai yawa